This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan da dare da fatan an wani lafiya. Yanzu ma Hauwa Sharif ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muka sake dawowa a cikin shirinmu na daren yau talata bakwai ga watan Janairu shekarar da da ashirin biyar. A bangaren rahotannin za ku ji kakkausan martani da kasashen chadi da senegal suka maida ga furucin shugaban faransa emmanuel macron na cewa faransa ce ta yi niyyar kashe sojojinta daga afirka domin sake sabon shirin girki wasu sojojin a wasu kasashen na afirka ciki kuwa har da najeriya sabanin yadda ake taya maɗiɗin cewa korosa aka yi daga nahiyar Shugaban na Faransa na cewa mu muka baiwa shugabannin kasashen afirka shawarar sake fasalta zaman sojan mu a nahiyar sai a kasance da mu domin jin karin bayani da ma sauran rahotanni da ke tafi a cikin shirin muna kuma tafi da shirin allah daya gari banban gaba shirin za mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku dangane da yadda kuke ganin me yasa wasu kasashen afirka ke raba gari da kasashen da suka yi musu mulkin mallaka lambar da za a kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili amma fa da farko ga labaran duniya assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya an rantsar da sabon sabon shugaban kasar ghana john dramani muhammad a yau talata a birnin accra yayin da kasar take neman hanyar shawo kan matsalolin tattalin arziki da ya mata katutu john muhammad ya yi alkawarin samar da hanyoyi masu dorewa na magance matsalar kuɗi da ta'addabi kasar kana ya yi alkawarin yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma kyautata samar da makamashi da kuma shawo kan yawan ɗauke wutar lantarki da ƙasar ke fama da shi a wannan lokaci a jawabinsa bayan rantsuwar kama aiki shugaba muhammad ya taɓo batun haɗin kai a yankin wato a yankin afirka ta yamma tare da wato yin aiki tare now more than ever before to strengthen our ties with our neighbors ya ce a halin yanzu fiye da duk kowane lokaci akwai bukatar mu karfafa danƙon zumunci da makwabtanmu mu kuma tabbatar da mun yi aiki tare da su domin tsaron yankinmu muna tsaye da su a cikin haɗin kai da kuma yin aiki tare da dukkan makwabtanmu a wannan yanki shugaba muhammad ya kammala jawabinsa ne da kira ga 'yan ƙasa akan nuna kishin ƙasa kane ya buƙace su da su mara wa gwamnatinsa baya domin gina makoma mai inganci ga ƙasar muhimman albarkatun ƙasa sabunta bai da hankali akan gabar tekun atlantic da rashin tasirin kasashen yammacin duniya da suke yi a yankin sahel suna cikin dalilan da ya sa masu sharhi suka yi imanin ministan harkokin wajen china wang yi ya zaɓi yada zango a jamhuriyar congo nigeria chadi da kuma namibia a ziyarar da yake yi a nahiyar afirka a wannan mako. a cikin goman shekaru a duk lokacin da wani babban jami'in diflomasiyyar beijing zai fara ziyara a nahiyar afirka sai masu sharhi sun yi yunkurin tantance dalilin ziyarar da jami'in zai yi sautari akwai manyan batutuwa haɗi da ƙanana babbar manufa dai ita ce hakan na nufin china abokiyar hulɗa ce da ba ta da bambanci ba ruwanta da batun wani wata ƙasa mafi muhimmanci kamar yadda wasu ƙasashen yamma ke yi in ji cobus van standing edita ne a wata kafar yada labarai ta yanar gizo mai suna china global south project yana faɗa wa murya amurka a wani saƙon murya ta whatsapp a lokacin da ya isa namibia a jiya litinin wang ya ce al'adar shiga sabuwar shekara da kai ziyara a nahiyar afirka tsawon shekaru 35 ya nuna wa duniya cewa china na ci gaba da zama babbar kawa kuma a bar dogaro ga afirka a cewar kamfanin dillancin labaran shinuwa na wato kasar china wani alkalin amurka ya ɗora haramci na dan lokaci akan fitar da wasu bayanai na rahoton bincike da mai bincike na musamman ya gudanar akan yadda zababben shugaban amurka donald trump ya rike wasu bayanai na sirrin kasa da kuma yunkurinsa na juya sakamakon zaben shekarar 2020 kamar yadda umarnin kotu ya nuna alkalin gunduma allen kenan wanda ya jagoranci zaman kotu a kan batun da yanzu ya kori inda ake zargin trump da rike wasu bayanan sirri ba bisa ka'ida ba ya umarci ma'aikatan shari'a da kar ta saki rahoton binciken har sai kotun ɗaukar ƙara ta tarayya ta zartar da hukunci akan buƙatar wasu tsoffin manyan abokan trump wanda suke cikin wannan shari'a lauyoyin manyan abokan trump da suka hada da walt nauta da carlos de oliveira da ake tuhumansu da yunkurin yin katsalanda a kan binciken takardun da yammacin jiya litinin ne suka dauki mataki na kokarin hana fitar da rahoton binciken labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya burka turk ya bayyana fargabansa a yau talata a kan yawan kashe mutane da hukumomin iran ke yi inda ya kira ga jamhuriyar islamar da ta dakatar da aiwatar da hukuncin kisa a kan mutane da suka aikata laifuka. Baba Yakubu Makeri aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla tun bayan ya ce kasar Faransa da wasu kasashen da tare na suka yi daga jikinsu. Batun ya zagaya ko ina cewa an kori kasar Faransa daga kasashen na nahiyar Afirka. To amma a tsakanin nan aka jiyo shugaban na Faransa Emmanuel Macron na faɗin cewa ba fa korar shi kasashen suka yi ba hasali ma shine da kanshi ya bada shawarar sake fasalin sojojin kasashen to kuma dai me kenan ga wakilin muslim barma da karin bayani cikin wannan rahoton da ya aiko mana nous avons proposé au chef d'État africain de réorganiser notre présence. Shugaban na Faransa da ke jawabi wa jakadun kasar a taron taya murnar shiga sabuwar shekara a jiya Litinin 6 ga watan Janairun 2025 na cewa mu muka baiwa shugabannin kasashen Afirka shawarar sake fasalta zaman sojan mu a nahiyar. Saboda mu masu da'a ne muka ba su damar su faɗa a fara ji daga bakunansu. su. ba don mun yi da'a ba za a juya magana ana cewa an kore mu daga afirka emmanuel macron ya ci gaba da cewa za mu sake buɗe wani sabon babi a yarjejeniyar tsaro ta hanyar kafa sansanonin musamman mu kuma ƙarawa sansanin jibuti ƙarfi za mu buƙaci abokan hulɗa su bayyana abin da suka fi bukata a wannan fanni za kuma mu fi mai da hankali kan ba da horo da kayan aiki da samar da bayanan sirri mu kuma duba ka'idodin yarjeniyoyi sannan mu tantance girman barazanar da za a tunkara kamar yadda muka yi a 'yan shekarun nan da benin wacce ba a taɓa samun irinta ba haka kuma muna da niyyar kulla irin wannan yarjejeniya da Najeriya. Comme on l'a fait ces dernières années avec le Bénin, relation inédite, comme on va le Waɗannan kalamai na shugaban Faransa sun ɗauki hankulan jama'a a nan Nijar, inda wasu 'yan ƙasar ke cewa gaskiya ce ta yi halinta. Wani ɗan fafutuka na ƙungiyar MPCR Ibrahim Namewa na da irin wannan ra'ayi. Abubuwa ne waɗanda dama shugaban ƙasar Nijar Brigadier Abdulrahman Tani duka ya haɗe su. sai ga shi emmanuel macron shi da kanshi ya haɗi yadda shugaban kasar abdulrahman tani ya gai haka ne Emmanuel Macron ya kara da cewa Aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Ina gaya wa shugabannin Afirka waɗanda suka gasa gaya wa al'ummominsu gaskiyar lamari in ba don Faransa ta girke sojojinta ba to kam da ba za su yi shugabancin wata ƙasa mai 'yancin kanta ba. Chadi da Senegal waɗanda a yanzu ayyukan ficewar sojan Faransa ke gudana sun yi turda jin kalaman na shugaban Faransa. ministan harkokin wajen chadi abdurrahman kulamala a sanarwar da ya fitar ya bayyana cewa tallafin faransa ga sojojin chadi bai taka kara ya karya ba jarumtar dakarun tsaron cadin wani abu ne da ya samo asali daga jajircewar al'ummarta shi ko firaministan senegal usman sanko ya jaddada cewa ficewar sojan faransa wani mataki ne da senegal ta ɗauka a matsayinta na ƙasa mai 'yancin kanta ba inda aka yi wata shawara ko batun sulhu da faransa saboda haka maganganun shugaba macron ba su da tushe. kamin shekara alif dubu biyu da sha uku da suka zo kasar mali kar ya manta da cewa mu kakin namu sun je sun ka kare kasar faransa game da mamaye wanda shugabannin kasa jamus na wannan lokacin suka so su yi musu faransa wace ta fara girke dakaru a shekarar 2013 a mali na fuskantar turjiya a kasashen sahel tun daga shekarar 2022 inda jama'ar mali da burkina faso da niger suka kori dubban sojojin da ta girke da sunan yaƙi da ta'addanci al'amarin mai kama da annoba ya afkawa dakarun faransar da ke chadi kamar yadda a farkon watan na janairu senegal da cote d'ivoire suka bi sahu sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger an gaida sule mummuni barma da wannan rahoto Masu sauraro kada dai a shagali ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka dusa da aka ra'ayi za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Wani gari wani gari eh. wani garin da ake kurba manja da zalla wani gari bai kai gabas da nisa ba wani gari bai canje ja a suna ba wani gari bai kai arewa hali ba wani garin da ake kurba manja madalla to jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum Barkanmu da sabuwar shekara da kuma sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah ɗaya gari bamban. Shirin da ke kawo muku labaran rayuwar 'yan Afirka a Turai da kuma al'adun yankin da suka sha bamban da namu na Afirka. sha madara za ka ci abin da kake so kullum ka kwanta sai ka ci tunanin aure a matsayina na matashi ne jini a jika ina so in yi aure ina so in shiga daga ciki kuma ina son mace kamar mar'atu saliha mace ne haƙuri kenan kuma wacce take so na tsakani da Allah ba wai don wani abu ba ina son a turai saboda a Najeriya yanzu sai ka je ka nema mata passport ka nema mata visa a zo a yi maganan aure garin neman visa su ce ba za su bata ba ina son aure To muryoyin wasu matasan Najeriya da suka yanke shawarar nema wa kansu matan da za su aura a nan turai kenan. Gade duk ɗa namiji cikar burinsa shine bayan samun nasarar cimma muradinsa na rayuwa ya samu abokiyar zama da za su samu zuri'a a hayayyafa. Ga wasu matasan Najeriya da suka samu damar ƙetarawa zuwa ƙasar turai karatu ko kuma neman arziki cika wannan burin kan zamo musu abu mai wahalar gaske. rayuwa yadda muka tsinci kan ma'anan akwai hausawan ba amma gaskiya ba mu cika ganin su ba sakamakon yanayin rayuwar nan ana zuwa karatu daga safe zuwa yamma ko ma mutum ya tafi aiki haka da sauransu so kowa ya yi bizi ba kamar irin kamar a gida rayuwa ce ta gida gaskiya so haɗuwar ma kan yi wahala sai a biyo mu don jin cikakken shirin tare da ni Ramatu Garba Baba. Baba mini aure, mini aure, baba isa aure, mini aure. Madalla, to ga 'yan Afirka da dama zuwa ƙasarsu ta asali don yin aure, ƙalubale ne babba. Misali shagalin biki mai matuƙar tsada saboda irin kallon da ake musu na masu wadata. Sannan bayan wahalhalun da aka sha. tafiya da amarya turai shi ma kan zamo wani kalubale ga angon wajen samun biza da sauran takardun izinin tafiya da amaryar. sunana khalid abdullahi yana da shekara 24 ina sha'awan aure sosai da sosai don gaskiya tun ba wannan shekaran ba na sanya aure saboda zama kai kadai ba shi da daɗi kowace irin mace da ina so gaskiya ko baka ko fara faranci da gajeriya ba <laughs> ina son anan turai saboda a najeriya yanzu sai ka je ka nema mata passport ka nema mata visa sannan kuma a zo a yi maganin aure garin neman visa su ce ba za su bata ba to amma a nan ne abin zai zo ma da sauki abin da za ka kashe a gida wata shi za ka kashe maka a wata anan yanayin da ya sanya waɗannan samarin da ke zauna a jamus wadurtar aniyar sama kansu mafita wato na samun matan da za su aura a nan turan. sunana alhassan salisu amma an fi sani na da dadi ayo idan na samu mata aure a turai zan yi aure na da wuri ba tare da na ɗau tsawon lokaci ba idan ka aura a najeriya da wanda ya aura a nan Jamani ko in ce nan turai kowa haƙuri ne zai zama da shi ba ma ni ba ina kiran duk wani matashi da yake nan kasar germany dai ya samu dama ya aure ba wai sai daga gida ba saboda zaki ga in an yi aure daga gidan ma kawo ta yakan zama matsala sai ki gani ɗauki shekara da shekaru ma ba tare da tazo ba amma in kana nan to lafiya lau. To aure dai a ko ina za a yi shi yana da nashi irin ƙalubalen bisa ga bambancin zamantakewa da al'adun mutane sannan abubuwan da kowane ɗan adam ke kula da shi wajen zaben abokiyar zama kan bambanta tsakanin mutane ina son mace wayis wacce zan ganta yar boko wacce in nace yi zaki bari in nace ki bari zaki bari yadda dai ake rayuwar turai ita ba malama ba ita kuma ba ustaziya sunana aminu baturi kuwa ma an fi sani na da ina da shekara ashirin da biyar to gaskiya dai a zamanin nan ni samun kalan macen da nake so na aura abu ne mai wahala saboda ni musulmi ne sannan kuma ina son mace kamar mar'atu saliha za ki ji suna faɗa mace mai haƙuri kenan kuma wacce take so na tsakani da allah ba wai don wani abu ba a kowane irin hali za ta zauna da ni kuma ni ma zan so ta tsakani da Allah. To duk da dai a turan za a yi zaɓin abokiyar zaman abubuwan da ake dubawa kusan iri ɗaya ne. sunana zakariya adam wanda aka sani da abba ina da shekara ashirin da 28 akwai waɗanda suke nuna irin kamar su ce suna son ka amma da kun fara ma'amala da su sai ka gano cewa kamar ba wai ainihin san naka suke saboda Allah ba wani abu ne suke kalla a tare da kamar kwaɗayin abin duniya haka da sauransu wannan ya sa muka ji tsoro ka ga mun bar su gaskiya so wannan kuma ya sa a matsayinmu na maza mukan duba da hange mu duba mu ga cewa idan allah ya kadarta ko rashin lafiya tunda aure akan so a yi shi ne na tsawon har abada so idan ya zama na cewa baka da wannan abin to ya za a yi eh, zamantakewa ta ci gaba na tsawon lokaci so muna buƙatar ya zama na cewa mun samu macen da wadda take da addini take da al'ada za ta rike mana amana mu zauna da ita lafiya to gaskiya dai abin da bana so a tattare da mace a matsayin ta na matata to yawanci yanzu a zamanin nan da muke ciki gaskiya shi yake faruwa bana na son kina matsayin matata kina cin amana ta a bayan ido na ban sani ba shine abin da bana so amma ko me zamu mu zauna da ke tsakani da Allah shine kawai abin da nake so dai na samu irin wannan bacin amana babu wani abu ta bayan fage insha Allahu za mu zauna har abada ma. A akasarin kasashen turai akan yi raba daidai a duk sha'anin da ya shafi iyali ta yaya zaman zai kasance tunda tsarin rayuwar turai ba iri ɗaya ba ne da na gida najeriya bisa al'ada hausawa namiji shi ke da nauyin ɗaukar ci sha kuma kuɗin gida da sauran abubuwa na rayuwa amma zan iya yin kamar 70-30 haka in ina 70 ita tana 30 in anan na same ta kenan amma in kuma wacce zan kawo daga gida ce ni zan iya na ɗauke mata abokiyar zama a Jamus Day ya kasance wani abu mai wuyan samu ga matasan a sakamakon ire-iren waɗannan ƙalubalen da 'yan najeriya ke fuskanta wajen kawo amarya ko iyali jamus ko da kuwa sun cika ƙa'idojin da aka gindaya ya sa jakadan najeriya ƙasar dr yakubu dadu ya ba da tabbacin ɗaukar matakin samo mafita ga matsalar da ke mummunan tasiri ga zamantakewar iyali. kowane namiji yana son ya auri mace mai ilimi saboda ba dan kanshi ba ma saboda 'ya'yansa saboda in ka auri mace mai ilimi kai kanka ka ji daɗi saboda 'ya'yanka da kuma family din ma gaba daya. Ni ba ruwana da kyanki kawai dai zan duba addinin ki ne da kuma halinki da kuma tarbiyyar gidanku to ni irin macen da nake so ko fara ko baka ko gajeriya ko doguwa duka ni mutum ne mai gaskiya kuma ina so a rai mun gaskiya ni abin da na fi so mace ta kasance a ce tana da shi ya zama na ce tana da hakuri ko da kai mata kuskure ko da sa ce ta yi Dalla To ma sauraron mu da haka ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gari bamban. A madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ramatu Garba Baba ke cewa da ku mahuta lafiya daga nan birnin Bon, mata bayyana. To madalla sai a biyu mako mai zuwa idan Allah ya kai mu domin jin wani sabon shirin. Yanzu kuma za mu je kai tsaye ga masu sauraro domin amsa kiran wayoyinsu. Za mu fara da ko jihar Kwara a Najeriya. Da muke magana a Kwara. da muke magana a kwara lambar da ake kira da ita ce alamar tarawa daya biyu sifili biyu to madalla da muke magana eh kuna tare da bello garba To Malam Bello muna sauraron. Malam Bello muna sauraron ka. Eh sai dai yanzu ne ka yanzu ne na kama ku kuma ban da maudu'in ba. Maudu'in shine me yasa kuke ganin yawancin kasashe wasu daga kasashen Afirka suke yaki cewa daga kasar da ta musu mulkin mallaka. Oh to gaskiya idan muka duba irin waɗannan shugabanni suna mai da kawan mulkin mallaka suna mai da mulki kawa na gado ba su son barin mulki musamman ma idan muka duba ga shugaban kasar kamaru kadima gani irin shekarun da ya kusan shekara arba'in kuma yana son ya yi ya zarce to madalla duk da da alama ka saki layin maudu'in to amma dai mun gode da ra'ayin da ka bayyana masu sauraro maudu'in ayu shine shin me kuke ganin yake sawa wasu daga cikin kasashen nahiyar afirka suke yaki cewa daga kasashen da suka yi musu mulkin mallaka yanzu bari mu je ga mutum na gaba. kwantagora a najeriya da wa muke magana a kwantagora hajiya hawa kina magana da injiniya mai gero makeri kwantagora jihar meta to injiniya muna sauraron ka mai ra'ayinka akan wannan batun wato ra'ayi na hajiya hawa yan kama yan kasa ana musu adalci ba za su yi wani tawaye ko wani zanga-zanga ko ke so yake da mulkin da aka yi musu ba. Duk wanda aka mallaka yana jin daɗin mulki ba zai haka ba wannan abin da kika suna yi ba wai jin daɗi ba ne jin daɗi bai sa awa shugaba wannan hijirewa hajiya hawa na'am to madalla muna godiya yanzu bari mu tafi jihar kabi. da muke magana a jihar kabi? abdullahi mai zuma bela a jihar kabbi najeriya karamar hukuma can da lokal gambia abdullahi mai zuma barka da shigowa muna sauraron ka kaji maudu'in namu to shi ne a irin kamar wannan mulkin nan da shi da shugabanni na yi mm. rike mulki gangan gangan to da wata manufa suke yi ne inda da adalci ga talakawa ai idan ka ga kayan ka talaka alheri shi ke ne maka ba kai ka neman talaka ba na'am to dan to madalla da alama layin naka ya katse bari mu gangara makauciyar kebin wato jihar sokoto dawa muke magana a jihar sokoto alhamdulillah abdulkadir sarkin hurumi to alhaji abdulkadir barka da shigowa To barka kake ganin wasu kasashen Afirka ke jayewa daga kasashen da suka yi musu mulkin mallaka? To ne abin da ke kawo haka nan su kasashen da ke rikawa kasashen da suka mulki suke jayewa saboda ba su musu adalci. yanzu idan ka diba faransa kana ganin duk da kuɗi ba ta da ta niger sai nata ba don kuma duk da sojoji da wasu abubuwa tana nuna sai nata to ka ga ya kamata a ce ko yaro kamata idan ya girma kadan ba shi damar ya yi aiki ne to saboda ba su ba da damar cewa su yi na suna ganin suna yi mulkin mallaka kaga kuma ya kamata a ce sun ba su damar sun ci gaba da mulkin su ba tare da sun yi musu shiga shi Wannan abubuwan su sa suna jaye ma waɗannan ƙasashen da ke musu mulkin mallaka. Na'am madalla muna godiya kwarai da wannan ra'ayi naka da ka bayyana har yanzu dai muna Najeriya wannan karan a jihar Kogi. Da muke magana a jihar Kogi. Yuniya Lalwa ne daga jihar kusa jihar Kogi. To madalla barka da shigowa mana sauraron ka. Barka ka dai kamar ƙasashen an ke haɗin kasan rediyo na na ɗau iska. na'am to abinda maudu'in ke cewa shine me kuke gani yake sa wasu daga cikin kasashen mana nahiyar afirka kyan jaye daga kasashen da suka yi musu mulkin mallaka me kun a ci gaba da zama tare suka ga suna ɗari-ɗari suna jayewa to da mun gode bari mu garzaya jihar kabi da muke magana a jihar kabi hajiya kina magana da dan asabe mai fata wuri daga nan jihar kebbi To haji dan asabi barka da dare barka da shigowa muna sauraron ka. Barkan ki dai ni ina ganin abin da ke za wannan matsala. Na'am. Za ki cewa waɗanda kasashe na turawa bayan sun mulkin mallaka na shekaru aru aru yanzu kuma aka dawo ana sakan dukiyan kasashen da suka mulkin mallaka. Yanzu zan ki misali ke dubi kasar Nijar shekarar shekaru kasar Faransa tana hakan uranium a kasar Nijar. Nijar ba ta yi talauci ba, ba lantarki, ba famfo, babu jagoranci na gari hatta kuɗi ma Nijar ba ta bugawa sai Faransa ta yarda. Na'am. Kin ga an gudu kenan ba a ma tsira ba har yanzu dai ana ƙarƙashin mulkin na malaka din kenan. Eh. Na'am to madalla. Babu adalci ba su da adalci ga kasashen da suka ma mulkin mallaka. to madalla da dan asabe muna godiya yanzu bari mu tafi jihar kaduna da muke magana a jihar kaduna najeriya To Haji Bello Sokoto barka da shigowa cikin shirin muna sauraron ka. Na'am. Eh, to gaskiya magana. Mm. Da je gaskiya duk kai mu. Mm. Amma an riga an waye kasashen da tawaro ne Ingila ko Faransa mm. duka an waye. Saboda haka abin da aka yi da da kasashe yanzu zuba zai yi wallahi. Na'am. mu ne kawo wannan. Duk da ya dole sai a wani. mu ne kudu ci gaba ake samu. saboda abin da aka yi da shekarar da za su bai sai zuwa labar zai ba na'am na'am to madalla to madalla haji bello sokoto da kuma wannan ra'ayi naka ne muka kawo ga ƙarshen ɗaga wayan namu na wannan lokaci a dakace mu to madalla da haka muka zo ga gaba ta a shirin wato labarai a takaice shugaban hukumar kare haƙƙin ɗan adam na majalisar ɗinkin duniya volker turk ya bayyana fargabarsa a yau talata akan yawan kashe mutane da hukumomin iran ke yi inda ya kira ga jamhuriyar islamar da ta dakatar da aiwatar da hukuncin kisa akan mutane da suka aikata laifuka. akwai matukar tashin hankali idan muka ga karuwan yanke hukuncin kisa a kan mutane a kasar iran a duk shekara in ji tak yana faɗa a wata sanarwa ya ce lokaci ya yi da ya kamata iran ta sauya wannan yawan kisan a cewar ofishin babban kwamishinan an ba da rahoton kashe mutane 901 a cikin shekarar 2024 a ciki har da wasu mutane 40 da aka kashe su a cikin mako guda a watan disamba muhimman albarkatun ƙasa da sabunta mai da hankali a kan gabar tekun atlantic da rashin tasiri da ƙasashen yammacin afirka yammacin duniya suke yi a yankin sahel suna cikin dalilan da ya sa masu sharhi suka yi imani cewa hakan ya sa ministan harkokin wajen china wang yi ya yada zango a jamhuriyar congo da nigeria da chadi da kuma namibia a ziyarar da yake yi a afirka a wannan mako. a cikin gomman shekaru a duk lokacin da wani babban jami'in diflomasiyan beijing zai fara ziyara a nahiyar afirka sai masu sharhi sun yi kokarin tantance dalilan da ya sa zai yi wannan ziyara ma'aikatar sojan isra'ila ta faɗa a yau talata cewa ta kai samame da wato a yammacin kogin jordan wadda aka yi wa ƙawanya ta kuma kashe akalla 'yan bindiga guda uku kana ta kama wasu goma sha takwas rundunar sojan isra'ila ta ce wani hari ta sama ya kashe wasu 'yan bindiga guda biyu a ƙauyen tamon bayan sun buɗe wuta akan rundunar To masu sauraro baki daya da haka muka kaga karshen shirin namu na wannan lokaci kuma na karshe a jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin sai Julie Leathers Gresham da ta bada umarni. Da ma injiniyan mu na yanzu. hawa sharif muku fatan alheri daga nan washington dc mu kwana lafiya sai da safen ku.